Masu sauraron sashen Hausa na gidan Rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu, shugaban Senegal Macky ya ce zai gudanar da sabon zaɓe a kan lokaci. bayan da kotun tsarin mulkin kasar ta yanke hukuncin da ke cewa rage ranar zaben da kuma tsawaita wa'adin shugabancin kasar abu ne da baya kan ka'ida shin ko wannan na nufin cewa ana dab da warware rikicin siyasar da ya kunno kai bayan ɗage zaben shugaban ƙasa a senegal me za ku ce a game da rawar da ɓangaren shari'a ke takawa a wannan ƙasa? wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a kai assalamu alaikum radio faransa mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya Shawaran da zan ba maki salin kaga wannan ba mulki ne na soja ba kuma ba mulki ne na mulkin mallaka ba, mulki ne na dimokuraɗiyya. Wannan ra'ayin da ya sa aka ɗage wannan zaɓen ya janye saboda shi zaɓe da aka yi na farko da aka zaɓe shi dimokuraɗiyya ne. Jama'an garin da yake so ya yi wa mulkin mallakan a wannan su suka zaɓe shi. Bai kamata ya ce ya ɗaga wannan zaɓen ba. Saboda haka boren da za a yi ake so a yi da sauran abubuwan da dai yake biyo baya allah ya kiyaye allah ya rufa asiri dan allah dan annabi ya yi wannan abin dimokuraɗiyya ake mai magana bila mai rigaji radio faransa da muhammad abubakar bida bida dutsen wai kuma local government kano state nigeria bisa ga maurin da ba mu radio faransa na son ba da na game da shi shugaban maki sall wanda ya yarda yanzu za a yi zabe ya ji shawarwarin da kwanakin baya jama'a da yawa suka bashi to wannan shirin ya yi kyau in ya bi wannan shawara lallai ko ya isa shugaba mai kyau amma sai mun ga ya aikata kuma bisa ga tsarin shari'ar kasan su shari'ar kasan su lalle abin koyi ne musamman kasar mu Najeriya in har gwamnati in har in har kotu za ta iya tsayawa ta gaya gwamnati gaskiya ta yanka hukunci kan gaskiya wannan abin koyi ne kwarai da gaske muna fata shugaban makisar fada da cikawa zai cika abin da ya fada na gode Da faransa da muhammad abubakar bida bida dutse wani kuma lokacin gwamnan kano ta najeriya na gode Salamu alaikum gidan rediyon faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba a ainihin matasan murya afirka da reshen jihar neja wannan al'amari na ƙasar senegal allah sa ya zame alkhairi allah sa zame alkhairi kuma yana da kyau a ce ne su shugabanni na ƙasashenmu na afirka duk wani abu da zai kawo sanadin zubar da jini da tashashen namu su rika kiyayewa a kan shi a hankali a hankali duk abin da ake so a cimma guri in sha Allahu za a kai abin da muke fata kenan ubangiji Allah ya sa hakan shine mafi alkhairi Ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a Kemba jihar Neja mamba a muryar matasan Afirka shan jihar Neja yana mu da fata alkhairi Assalamu alaikum Radio France International kuna magana da Hashim Tsamama na kiran kuna daga nan garin Tsamama a Bala Filinge jihar Tilberi a jamhuriyar niger Lalle dangane da zaɓe da an ce za a yi yanzu a kan lokaci a ƙasar Senegal lalle abu na mai kyau ya kamata a ce ma makisal ya dawo da zaɓe a kan lokaci tuntuni tun harko haka da ya kamata a yi. Radio Faransa ga sakona zuwa gare ku ne muku mai gaisuwar ta'aziyya ta zuwa ga 'yan lahirin lokacin sashen Hausa na Radio Faransa da rasuwa Muhammad Hamisu Salisu Allah ji kanshi Allah ya gafarta mishi Allah sa can ta yi mishi nan Allah ya karbi bakuncin shi na bakin uwar shi hankuri na dangana da wannan rishi da mun kai Allah sa can dai ta yi mishi nan musamman ma'aikatan sashen Hausa Rukayi Abba Kabara ne a baki hankuri da wannan rishi da mun kai mu duka in Allah sa can ta yi mishi nan Allah ya karbi bakuncin sa Radio Faransa ne muku fata alheri mai magana Hashim da ganan garin Tsamama a Balfilin Gejar Tilberi a Jamfo da Nijar sace lafiya Sashen Hausa rediyo France International. Suna na Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. Amincewar da shugaban ƙasar Senegal ya yi makisal na shirya zaɓe da wuri-wuri bayan da majalisar dokokin ƙasa ta yi watsi da ainihin matakin da ya ɗauka na jirkinta zaɓe a baya to gaskiya wannan matakin ya yi daidai kuma allah ya sa hakan ya zama alheri domin sau da dama shugabanninmu na afirka sukan faɗi abubuwan da al'umma ke so ne ba ainihin abin da za su wanzar ba za ka ga shugaba idan ya hau kan madafun iko an zaɓe shi ne domin ya yi ma al'umma aiki amma idan wa'adin shi ya ƙare ya son ya sauka ballantana ya bar wa shi ainihin wanda aka zaɓa din har sai an kai ruwa rana maimakon ya sauka ya baiwa wanda aka zaɓa to ba zai taɓa sauka ba sai an kai ga tada hankalin al'umma wanda kuma zaman lafiya shine zama zaman ƙasa idan duk ƙasar da babu zaman lafiya to babu shugabanci kuma ita kanta demokaradiyya babu demokaradiyya da fatan allah sa wannan matakin da ya ɗauka ba shigo shigo ba zurfi ma 'yan adawa ba rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakuru da ke jihar katsina tarihin najeriya kada a sha'afa ana tare da sashin hausa na gidan rediyon faransa international cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare Hakanan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Sashen Hausa na Radio France International sunana ya haya da ne tare da ɗan uwa Hassan Albasari Abu Afan. angon Fatima daga garin Fataskun. To a yau muna so ku ba mu dama domin mu jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya. To da farko dai muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga rasuwar ɗan uwa abokin aikinku wato Muhammad Salisu Hamisu. Tabbas mun yi babban rashi na jajirtaccen ma'aikaci. To muna addu'a da fata Allah Ubangiji ya karɓi bakoncinsa, Allah ya gafarta masa. dangane da zaben kasar senegal kuma da aka ce za a gudanar bayan ɗage shi a baya to muna fatan alkhairi tare da fatan allah ya sa hakan da aka yi ya zama shine alkhairi muna fatan allah ya zaɓa musu shugaba na gari ra'ayin mu kenan ya haya danna azari hassan albasari abu afa mai magana abubakar kawu girgir to babu shakka wannan matakin na kotu a ƙasar Senegal ya yi daidai ganin cewa abin da shugaban ƙasar ya yi ya saba wa doka da kundin tsarin mulkin ƙasar. Kuma haka ya kamata a ci ɓangaren shari'a na kowace ƙasa a ƙasashenmu na Afirka yana yi na ladabtar da kowaye ya saba doka ko kuma ya taka wannan doka. Saboda haka wannan mataki ne da ya yi daidai kuma muna fatan zai zama izna ga 'yan baya masu amfani da mukamansu wajen taka doka da kuma wuce gona da iri. Muna fatan ƙasashenmu na Afirka za su ƙara inganta ɓangaren shari'a domin idan ɓangaren shari'a ya inganta ƙasa za ta zauna lafiya za a samu ci gaba domin sai da zaman lafiya ne ake samun ci gaba kuma ba yadda za a yi zaman lafiya ya samu in dai ba adalci a ɓangaren shari'a da shugabanci muna fatan allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya ba mu zaman lafiya na gode radio faransa international ku tashi lafiya Assalamu alaikum RFI Hausa suna na Musa Jano ɗan Nijar mazaunin Umara na cikin jihar Saba a ƙasar Libya to mu wannan rikicin da yake faruwa a ƙasar Senegal bai zo da mamaki ba domin dama an sani wato shi Makirson tun da fari ya canza kundin tsarin mulki don ya samu wa'adi na uku. Kenan ka gani tun daga lokacin na ya kamata tarayya Afirka da ƙungiyar ecuador ta taka mishi burki ta ce ai ya taka wato dokar demokuraɗiyya. Amma yanzu abubuwan da suke faruwa a ƙasashenmu ba a mazancin demokuraɗiyya domin duka gwamnatocin nan da ake ake eh, ake zaɓa ko wasu kotunan ma suke basu in ka duba a yi rikici nan a kwace nan a ba wancan a kwace can a ba wannan babu wata ingantacciyar demokuraɗiyya a ƙasashen na afirka wannan demokuraɗiyya in dai ba a jera ta ba to talaka ba yadda za a yi su rabu da wahala domin su wannan da ake zaɓa ko a ɗora su ba ruwansu da wani talaka duk kashe-kashen da ake matalaka ba ruwansu. Da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na gidan rediyon Faransa International musamman injiniyan namu a yau Hassan Alhassan Silaja da ya haɗa mana wannan shiri. Ni Nasiruddin Muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.